谢谢。 to of the press. average given the team. 540. Thank you very The presidency is going to address members of the church. The speech is going to be short and self-explanatory. So we don't expect questions or any other explanation. Thank you, Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم Speaker, and State House of Assembly, and service, take us suddenly here present. The secretary to the state government, the administration advisor on legislative affairs, the members, chief of staff, gentlemen of press, other distinguished ladies and gentlemen. 23rd of May 2024, which is equivalent to the 15th of the year 1445 after Hijrah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. By the grace of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Kano State House of Assembly have concluded one of their constitutional and legislative duties that they started a few days ago. Today, the Kano State Emirates Council Law 2019, the Kano State Emirs Appointment and Deposition Amendment Law 2019, and the Kano State Emirates Council Amendment Law 2019 that balkanized the over 1,000 year old Kano Emirates has been refilled. A moment ago, I have also exercised my constitutional duty by signing the Kano State Emirates Council referral bill 2024. From the very moment I signed the bill into law, it means that all appointments made in accordance with that 2019 law Avoided, and the vulcanized Channel Emirates has been restored to its original pre-2019 status. The fellow of the 2019 law means that there is no area in Kano State as of now, except the reinstated area according to that law guided by the provisions of the Kano State Chiefs and Areas Appointment and Deposition Law 1984 and the Kano State Emirate Council of Law 2024 with full support of the Kingmakers, I have approved the reappointment of Malam Sunusi Lami Popularly known as Muhammadu Sunusi Saka as the new area of Christ. May I announce that the five former emirs affected by the current Emirates Refill Law 2024 are given 48 hours from this hour to vacate official residences, palaces, offices, and equally hand over all properties of the former Emirates to the Honorable Commissioner for Local Kelvins and Chichesia Pace, who also doubles as the Deputy Governor of Kano State. While extending my best wishes and fervent prayers for the success, guidance, and protection of the new emir, I wish to call on all the good people of our dear state to continue to go about their normal day-to-day -day businesses peacefully. I see this opportunity to also reiterate my gratitude and appreciation to the good people of Kano State for their support, cooperation, and prayers at all times. I want to seize this opportunity to urge all of you to continue to pray for our dear state and our administration at all times. Let us unite and join forces together to collectively rebuild our dear state. May Allah subhanahu wa ta'ala, in His infinite mercy and wisdom, continue to guide, guide, and elevate our dear state. Amen. Um, let me use this opportunity to thank all the security agencies for their promptness in ensuring the protection of lives and properties of our people. I also see this opportunity to most humbly thank distinguished members of the press for your support, for your understanding, for disseminating information as it should be disseminated for the consumption of members of the public. I thank you all. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hausa, Hausa, Hausa. أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم جماعة musamman al'ummar jihar kano maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a yau cikin ikon allah ne jinka rahama ina da farin ciki sanar da al'ummar jihar kano cewa 'yan majalisar jiha wanda suke da damar yin dokoki da damar rushe dokoki da tabbatar da cewa an fi ka'ida cikin ikon allah yau sun yi abin da doka wacce ta tanada ta sa aka zaɓe su ta yi a wannan jiha a yau sun tabbatar da cewa waccan doka wacce ta sake wato canja yanayi na majalisar wakilai majalisar sarakuna ta wannan jiha wata aka ta dubu biyu da goma sha tara wato naɗin sarakuna da kuma cire su wadda aka yi wa gyara da kuma wacce ta tabbatar da tsari na gudanar da mulki na da wanda aka gyara shi ma wannan doka ta dubu biyu da sha tara wacce ta rusa ta lalata ta lalata wato tarihi wanda yake na fiye da shekaru dubu na tsohuwar wato majalisar sarakuna a yau cikin ikon Allah an kawo wannan doka an cire ta an gyara can da ya kamata cikin yan mintuna da suka wuce ni a matsayina na gwamnan jihar kano wanda dokar ƙasa ta ba wa dama na rattaba hannuna a kan wannan doka da suke mata gyara suka cire tsohuwar suka dawo da wacce take ita ce shekara da shekaru yau na sa hannun kuma wannan doka ta tabbata a wannan jihar tawa abin da ake nufi da wannan Shi ne duk na gane da aka yi bisa doka ta 2019 a wannan jiha tamu an rusa shi haka kuma an dawo da wacce take ta baya wacce ita za a dinga aiki ma'ana kenan a wannan jiha a yanzu sarki ɗaya tilo muke shi wannan yana nufin wannan sarki shi zai ci gaba da rike ragama ta masarautar kano baki ɗanta saboda haka kowa ya riga sani cewa bisa wancan doka tsohuwa ta baya wacce suka rusa suka lalata sarki malam muhammadu sanusi aminu sanusi shi ne sarki a wancan lokaci da aka bisa canji da aka yi na wannan doka a yau nima na yadda majalisa ta yadda an dawo wa mai martaba malam sunusu da su musu wannan kujera ta sarkin kano mai mutane ina so saboda wannan na yi kira ga sauran sarakuna wanda wannan doka da aka cire ta shafa cewa su yi cikin awa arba'in da takwas su tabbatar da cewa sun bar gidan gwamnati sun bar fadar sarki da ofisoshinsa haka kuma muna kira gare su da su gaggauta su miƙa wa kwamishina mai lura da al'amuran ƙananan hukumomi da wasu wato wanda yake da kyau kuma da kujerar mataimakin gwamnan jihar kano kamar da amina musalam takardu na hannun goma na barin waɗannan kujeru nasu ina so ya yi amfani da wannan dama na yi da shi wannan wanda ya dawo sabon sarki muhammadu sunusi aminu sunusi da aminu muna addu'a da ta shirku muna kira ga al'ummar jihar Kano na zaman lafiya da kwanciyar hankali da wannan jihar ta muna kuma kira gare su da su da harkokinsu da walawalansu kasuwancinsu da dukkan abin da suke yi na walwala a cikin wannan jihar tamu ina so ƙara gode wa al'ummar jami'an kano yawan gudunmawa da haɗin kai da suke nuna wa wannan gwamnati Ina ƙara gaya masu cewa cikin ikon allah za mu ci gaba da yi abin da ya kamata domin inganta rayuwarsu da dukiyoyinsu kare su jan kano ita ce jiha wacce muke da ita ba mu da wata jiha da muke alfahari da ita Allah ya albarkaci jihar Kano da mutane masu mutunci masu san addini masu san kasuwanci su rike kansu mutane waɗanda a kodayaushe suke son junansu da haka burin shi ne mu ci gaba da tabbatar da wannan haɗin kai da a cikin al'ummar jihar kano burin shi ne yadda aka lalata masarautu duk duniya an sani martaba da kima na jihar kano da masarautar kano a duk faɗin afirka babu masarauta mai martaba mai kima yau masarautar jihar kano in ala yadda za mu ci gaba da haɗa kai da al'ummar jihar kano da mu masu albarka da 'yan mu da ma'aikatan gwamnati da matasa maza da mata domin mu tabbatar da cewa wannan jiha mun ci da ita gaba ta yadda za ta kara zama a bar alfahari da kowane ɗan jiha a faɗin duniya baki da muna addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ci gaba da kare mu da tallafa mana da inganta harkokinmu kasuwancinmu da addininmu da kuma haɗin kawo da ina so na godewa jami'an tsaro gaba ɗaya su wanda suke a jami'an da irin gudunmawa da suke bayarwa na tabbatar da zaman lafiya da kare dukiyoyi da rayuwar al'ummar jihar kano haka yana son amfani da wannan dama mu gode muku yin jarida saboda irin hoɓɓasa da kuke na ƙoƙarin gaya wa al'umma cikakken labari wanda yake ba gurbatacce ba muna sanar da irin abubuwan da kuke yi na ƙoƙari domin janyo hankalin al'umma na abu doka a yi ladabi a yi biyayya sannan a so juna muna tabbatar muku in Allah za mu ci gaba da ba da hankali ta yadda daga nan An zuwa lokaci na wa'adi wanda Allah ya ara mana in Allah ya yarda za a samu ingantaccen haɗin kai da ci gaba na wannan jihar tawa na gode muku assalamu ya wa ta tabbata cewa sabbin kano muhammadu sanusi na biyu ya dawo kano kenan kuma kowane ah, sarki da aka nada a bayan za an sauke su kenan yadda ta kasance kenan a fadar gwamnatin jihar kano bayan da gwamnan kano da injiniya abba kabir yusuf ya sanya wa dokar masarautu hannu kuma ta tabbata cewa an riga an rushe waɗannan masarautu kuma da haka za mu kammala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh